da kuma abubuwan da suka shafi lafiyar jikunanmu ga masu neman ƙarin bayani akan abin da muke za su tuɓe mu da karfe goma da safe zuwa karfe shida na yamma allah shi datar da mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya bamu ikon binta ya nuna mana wannan karya karya ce ya bamu ikon guje mata ya ba marasa lafiya lafiya waɗanda suke gida da waɗanda suke asibiti ah, kamar yadda aka sha bayani akan abin da ya shafi wannan matsala da ta mutanen duniya ita ce ta sanyi matsalar ta buwaye kowa ta sanyi matsala ce wadda take tana ɗaya daga cikin abin da yake sa mutum ba zai samu jin daɗin jikin shi ba ba zai samu walwala ba sai dai ka gan shi yau gashi gobe gashi tunda ita ciwo ne koko a ce cuta ce wadda ba za ta kwantar da kai a asibiti ba wanda za a zo ana ƙara maka ruwa ko ana ƙara maka jini ana ya jiki kana mm, a'a ita cuta ce wadda ake tafiya da ita ga ta a jikinka ana tafiya da ita ta saukan maka kaza ta jaddada maka kaza amma kai karan kanka ka san ba haka ya kamata ka zauna ba kai ka san kana da matsala wannan illar shan ruwan sanyi illar shan ruwan sanyi ga mata sai ki buɗe kunnanki da kyau ki saurara ki abubuwan da suke haifarwa illolin da ruwan sanyi ke haifarwa ga jikin mace a ah? illoli manya-manyan illoli da ruwan sanyi yake haifarwa ya mace a jikinta ba karamin aiki ba ne shi yasa da yawa wasu za ka ji sun kawo matsala sun kawo matsala sun kawo matsala sai ka rasa yadda aka yi kuma su ce sun sha magani na yi maganin malam na yi kaza amma har yanzu tabbas nesa ta zo kusa domin kuwa ya shirya tsaf zuwa Nijar ranar 15 ga watan Nuwamba na shekara 2023 zai dauki hanya zai bar Najeriya sai Nijar wa kenan sha ne ma sha tambaya fitaccen sanannen shahararren mai bada magungunan gargajiya Sha'ibu Akarami kana nufin Sha'ibu Akarami mai tilawa TV kwarai kuwa faɗi kara wanda ingancin magungunan sa suka samu karbuwa ya samu lambar yabo madaukakiya ai shi yasa ake zuwa gurin daga kowace nahiya da mako ina a fadin duniya je ka abinka Akarami bakon Nijar Allah ya yarda shiga Nijar kai tsaye aje lafiya a dawo lafiya. Gashi na zuwa mutanen Nijar alkhairi ya tunkaro ku ku yi wa Allah godiya. Daga ko ina kuke maza da mata ku fito tabbas akarimi zai zo da kanshi ba sako ba zai zo da magungunan shi taska taska masu fama da cututtuka da yadda Allah ku sha ku samu lafiya. Ai ita lafiya hula sarauta ce akan mai lafiya amma ba mai ganin ta sai mara lafiya. Kuma dan ku sani mutanen Nijar Sha'ibu Akarami zai muku rage har na kashi goma a cikin ɗari na farashin magungunan sa akan haka yayi niyya. Tabbas ai Najeriya da Nijar an zama ɗaya kuma domin a sauƙaƙa muku ga mutanen da suke wasu jihohi a ƙasar Nijar za a aika musu da maganin kai tsaye. Kamar Yemen da Zandar. Maraɗi da Tawa, Doso da Kwanni da Arle, har ma da da Magaran. Duk maganin da kuke bukata za a aika muku kun gama kenan an rage muku duk wata ɗawainiya. Kama daga maganin sanyi. Har ma da maganin basir da zafi da maganin ciwon siga diabetes da istoma wato ulsa. Da maganin girman nono na mata. Da ɓangaren abin da ya shafi harkar auratayya. Da maganin ƙarfi da yaji dukan maza kuma gangariya. Irin nashi yajin na daban ne shi ai ba a karamin Najeriya. Za ku sha mamaki idan kun yi amfani da shi sai kun masa addu'a kowace safiya. Ina makotan Nijar kamar Burkina Faso. Mali da Kwatano. Togo da Algeria. Dukkanin ku za iya tura muku maganin da kuke so kai tsaye kuma ku ji da kyau duk mutumin da yake sayan magani a wajen akarami na wata ɗaya akan jaka 25 zai same shi ne akan jaka 12. Kana kuma wanda ke sayan na jaka 12 a wannan karan zai same shi ne a jaka 5 kacal. Wanda kuma yake sayan na jaka 5 zai same shi ne a jaka 2. Domin neman ƙarin bayani a kira lambar waya sifili uku uku tara takwas uku biyu ɗaya tara. ƙi barin sababin da yake kawo mu mutum cutar ban san dai su adadin da zan maimaita barin sababin da yake jawo ciwo ba sannan magani ya aiki na faɗa na maimaita kullum kuma za mu ci gaba da maimaita don in ka faɗa su dubu yau wani ya ji shi ilimin sabo ne a wajen shi a ah, illolin da ruwan sanyi yake jawo musamman ya mace shine akwai samar da ƙaiƙayin kai kan mace zai rika ƙaiƙayi har ta rika fitar da wani dafara wani gari ya rika fita shan ruwan sanyi yana kawo wani shan ruwan sanyi yana illata idan mace ya zama to idan yana wani haza-haza ko yana-yana gaba gaba idan sai koma yana kaikayi idan ba a yi sa'a ba sai ya rikide ya zama kamar jan gauta ka ga mace tana ta samu me za ta samu idan ta yi haske shan ruwan sanyi shan ruwan sanyi yakan jawo ma mutum kaikayin kunne daga mutum yana ta sakuci yana ta abin shan ruwan sanyi shan ruwan sanyi yakan sa toshewar hanci kaga kullum mutum cikin mura ka ganta kullum cikin mura iska ba ta samun circulation shan ruwan sanyi shan ruwan sanyi yakan sa zafin ido ba ciwo yake ba ba ƙaiƙayi yake ba ba haza-haza yake ba zafi ka ji da kai na zafi shan ruwan sanyi yana kawo wannan shan ruwan sanyi yana kawo ƙaiƙayin jiki a ƙaiƙayin jiki ki jikinki yana ta ƙaiƙayi ko kuma yana wani yam yam yam haka ko ki ji kamar wasu kiyashi suna bin jiki ta kaɗewa shan ruwan sanyi sai ake yayi shan ruwan sanyi shan ruwan sanyi yakan sa mace ta samu tumbi ta yi ta tumbi ta yi ta katin tumbi shan ruwan sanyi musamman mace ta gama cin abu mai zafi ta zo ta sha ruwan sanyi ko kuma abu mai zaki a wannan lokacin shan ruwan sanyi yakan kawo ma mace wannan sannan shan ruwan sanyi yana wato sa ya zamanto gaɓoɓinka suna kana samun kasala kina samun kasala a gaɓoɓinki wato abin da aka yi bincike shine arthritis an musanin ƙashi shan ruwa yana ɗaya daga cikin illar samuwarsa shine shan ruwan sanyi shan ruwan sanyin nan ba ƙaramin illa gare shi ba saboda haka sai an kiyaye sannan za a samu lafiya abu na gaba ga mata har ilau tsarki da ruwan sanyi yakan haifar muke da abubuwa guda uku zuwa hudu na farko shi a zai sa miki bushewar gaba za ki zama dry gabanki zai rika bushewa a gaban zai rika bushewa an ana saduwa ki rika jin zafi shan ruwan sanyi shan ruwan sanyi zai tsarki da ruwan sanyi tsarki da ruwan sanyi zai haifar miki kaikayin gaba ko kurajen gaba idan kina tsarki da ruwan sanyi suka ce ba za ki taɓa jin daɗin saduwa da mai gidanki ba wato tsarki da ruwan sanyi tsarki da ruwan sanyi ya kamata a ce ku kiyaye na sha faɗa cewa ya kamata a ce kowace mace tana da plus ɗinta da tsarki a toilet wanda za ta rika tsarki da shi ku saba ma yaranku da wannan yana taimaka matuƙa gaya sai a nan gaba duk matar da take shan ruwan sanyi ba za ta tsufa da ƙafafuwanta ba duk matar da take shan ruwan sanyi za ta tana tsarki da ruwan sanyi za ta zama to kullum a buɗe take gabanta yana buɗewa masu cewa matsi matsi din da to ba za ta taɓa samun yadda gaban zai rika yadda ya kamata ba waɗannan su ne kaɗan daga alamomin shan ruwan sanyi da tsarki da ruwan sanyi muna fatar allah ya subhanahu wata'ala ya sa ku lura kuma a gane domin a kiyaye domin a samu sauƙi kar mata da subscribe da share da kawai muna muku fatan alkhairi ma'asalam